wa a babu na annabi fi sabilillahi irin halin da na kasu suke ciki na a jihar taraba inda waɗannan bayan allah ma kan shiga sako-sako da kuma kwarro suna barar da basu na annabi yayin da wasu ma ke tafiya da almajirai a matsayin 'yan jagora domin neman inda ake rabin kayakin masarufi na azumi. A bamu a bamu na annabi fi sabilillahi. Wannan mako na zuwa ne yayin da ma'aikata ke kuka rashin albashi su kuwa 'yan kasuwa ke cewa babu ciniki sakamakon matsalar tattalin arziki da ake fama da shi a yanzu yanayin da yanzu haka ma ke shafi harkokin yau da kullum da kuma walwalan jama'a to kone hali na kasasun ke cikin musamman ma a wannan lokaci na azumi ga da ta bakin na kasasun alhamdulillah muna godiya ga Allah amma rayuwa a cikin kunci muke mu na ƙasa su ajiyar tara ba to alhamdulillah tun da zamu fita waje mu tsuguna bakin titi zamu zo mu samu abin da za a ci a sha ai dai maleji wallahi a hali da muke cikin ba ba za a iya misalta maka ba amma halin baya da kyau dalili kuma shine a yadda ka ga mun nan akwai waɗanda ma ba sa iya cin abincin gaba ki daya dare kuma ga azumi na sun dai su ma bukaci gwamnatin jihar ne da kuma masu hannu da ne da su taimaka musu gwamnati muna kuka gare su su dinga waiwaya su dinga duban mu da idon rahama sannan kuma watan ramadan da aka shiga cikin nan wayansu sun taimaka mana kamar sarki abbas jalingo kwamar sadiq muhammad jalingo da ke zama shugaban haɗakar ƙungiyar nakasassun jihar taraba ya ko bai na ɓace ransu ne game da abin da aka musu a bana. Don a yanzu nake magana ka gani a ma'aikata ne kuma a ma'aikatan ma'aikatan da ainihin disabled suke daga dara a ne State shine wannan wurin Mun zo ne ba don komai ba bisa umarni da aka bamu cewa lalle aka neme mu aka bamu allocation paper wanda an dauka abinci za a baiwa disabled wanda kuma abinci da aka bamu gaskiya abin ya tar mana da hankali domin idan ka duba akalla muna da members wadda muka register wannan organization a database namu akalla tsakanin makafi da guragu da kutare da kurame muna da mutum a estimately a computer system na muna da mutum ya kai dubu biyar ya za a sharing buhun masara um, buhun gero guda takwas da kuma buhun suga uku wa wa'annan al'umma shine muka kalubanci abin din ba wannan ma'aikatan shi kwamishina din mai zama a wannan kujeran ya ɗauki wannan takardar ya koma da ita gidan gwamnati domin a dubi al'amarin abu a gani to sai dai kuma duk kokarin daga bakin kwamishinan ma'aikatar kula da nakasassuwa a jihar abun fa ya domin kona ta buga wayarsa ba a dauka ba haka nan ma babu amsa sagun kata kwanan da na aika masa to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da malamai ma ke ci gaba da kiran da a taimaka ma bukata a wannan wata na azumi Sheikh Abdullahi Balalau da ke zama shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya ma bayyana ladan da ke akwai ne a wannan wata na ce da miskini ko mabukaci sannan sauran bayan Allah suna cikin jin yunwa da tashin hankali ga tsanani ga rashin kuɗin to ku kuma da Allah ya baku dukiya ku ɗauka ku taimaka musu ku ce da su manzo Allah na cewa duk mutumin da ya ciyar da mai azumi Allah zai bashi kwatankwacin ladan azumin mai azumi ba tare da an rage wa shi mai azumin komai cikin ladansa ba da za a kwatanta ladanka kamar ladan mai Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Jalingo a Najeriya annabi fi sabilillahi a bamu na annabi fi sabilillahi